Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta sanar da farma wasu 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi arba da su a kan hanyar fatika ta karamar hukumar giwa, inda har suka kai ga kashe wani kasurgumin ɗan bindiga a ciki. Sai dai kuma duka a rana guda wasu 'yan bindigan suka afkawa wani coci da ake kira Bege Baptist Church, wanda ke kan hanyar buruku ta ƙaramar hukumar Cikun, inda har ma 'yan bindigan suka sace sama da mutum arba'in. Rabaran Joseph John Ayab shi ne shugaban ƙungiyar kristoci wato kan a jihar Kaduna. kuma ya ce har zuwa daren jiya litinin dai 'yan bindigan ba su kira waya ba. Jiya lahadi da safe wajen karfe tara da rabi a bege baptist church da ke madalla wajen birinje kusa da buruku yan bindiga sun shigo sun kwashe mutane da dama a cikin sujara an kimanta da cewa mutanen da sun kwasa da mata da yara da manya sun fi arba'in amma da yamma wasu a cikinsu an sake su sun dawo to saura dai suna hannun yan bindiga wanda mai yiwa sun ajiye su ne domin ta hanyar su ne za su iya ce ga abin da suke so to har yanzu dai litini da daren nan ba su riga sun kira sun ce ga bukatun su ba kokarin neman mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kaduna game da wannan hari dai ya ci tira saboda bai bani amsar sakon da na tura mai game da maganar wannan hari ba ko da yake kuma ya shaida wata jarida cewa lokacin da aka tuntuɓe shi labarin wannan hari bai je musu ba a baya-baya dai kafin zaɓe an ɗan sami lafawar har haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna, kafin sake dawowar har haren a wasu sassa kuma daga baya. Shi ya ma na nemi sakataren ƙungiyar tsaffin jami'an tsaro ta ƙasa Dabta Awal Abdullah Aliyu dan jin shin ko me ke kawo hakan. Shi dan ta'adda har kullum yakan yi kokari ne da dauki damar da yake da ita ko ya samu ya yi amfani da ita. An yi zaɓe mulki na kokarin juya hannu saura 'yan kwanaki kasa da talatin suka rage a mika mulki. Don haka hankalin 'yan siyasa, hankalin jami'an gwamnati da kuma yawancin jami'an tsaron kansu ya raja'a ne kuma ya koma kan matsalolin ya za a yi a mika mulki ba tare da an fuskanci matsala ba. to lallai ne jami'an tsaro su mai da hankali a kan wani al'amari kar a fuskar ta koma kawai a kan maganan ya za a yi mulki ya juya hannu haƙƙi ne na jami'an tsaro da gwamnati ta tabbatar da cewa al'ummar ƙasa sun zauna lafiya na tabbatar da cewa an ci gaba da daƙile waɗanda suke ƙoƙarin su kawo hatsaniya ko rudani a cikin ƙasa. Rabaran Joseph John Hayab dai ya ce dawowar hararen 'yan bindiga zai iya mai da hannun agogo baya. Ba shi yiwuwa muna da gwamnati a ƙasa sai a ce wasu miyagu sun hana sauran jama'an ƙasa bacci. Irin wannan wannan rayuwa zai sa a ci gaba da talauci irin wannan rayuwa zai sa a ci gaba da tsoro to inda fa jama'a suna jin tsoro ba za a samu wani abun alheri ba to gwamnati ta yi abin da ya kamata dama dai kananan hukumomin birnin gwari ci giwa igabu da zangon katamne suka fi fama da hararen 'yan bindiga a sassan jihar kaduna sai dai kuma duk da lokacin zaben da ya gabata harharan sun yi sauki kafin daga bisani aka samu dawowan har jifa-jifa a wasu sassa isa lol ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.